أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. to insha Allah za mu dora akan darasinmu cikin wannan littafi mai albarka adda'u wa dawa wadda shehun musulunci ibn al ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen mutum na uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wadda da shi da su za a fara iza wutar jahannama ranar alkiyama eh waɗanda suka yi addini ba don Allah ba wata maslaha su ta rayuwar duniya ta sa suka yi yaƙi ko suka yi infaƙi suka taimaka ma addini ko kuma suka yi karatun addini Allah zai kira su ya tambaye su akan ni'imomin da ya musu kuma su ba da amsa cewa sun yi waɗannan abubuwan don Allah ne don neman yardan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai karyata su ya ce sun yi ne domin a yabe su domin su yi suna kuma sun samu iya bakin rabonsu na wannan suna da suka yi ko yabo da suka samu game da waɗannan ayyuka da suka yi malam ya ce wa sami'tu shekar islam ibn taimiyya malam ya ce na ji shehun musulunci ibnu taimiyya ya kulu yana cewa kama anna khairan nasi al'anbiya yadda yake annabawa su ne mafiya alkhairin mutane baki daya mutanen da suka fi kowa daraja suka fi kowa falala suka fi kowa matsayi a cikin bayin Allah annabawan Allah da manzannin Allah ibn taymiya ya ce yadda annabawan Allah suka ɗara kowa falala a cikin bayin Allah fa sharrun nasi to mafiya sharrin mutane kuma a cikin bayin Allah man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da annabawa yuhim annahu minhum suna rikitar da mutane kamar suna tare da su walaisa minhum kuma hanyar da suka bi ta sha bamban da hanyar da annabawa suka bi a cikin mutane baki daya ibnu taymiya ce, babu wadda yafi kowa alkhairi kamar annabawan Allah to wadda kuma yafi kowa sharri a cikin bayin Allah shine mutumin da ya siffantu da siffa irin ta annabawa ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin ta annabawa amma halayensa ayyukansa ya sha bamban da aikinsu kenan a wajen magana yake magana irin tasu ko a wajen sutura yake sutura irin tasu ko kuma a wajen yanayinsa yake gudana irin nasu amma zuciyarsa zuciya ce da bata ta alaka da Allah to waɗannan mutane su suka fi kowa sharri a wajen Allah fa khairun nasi ba'dahum mafiya alkhairin mutane kuma bayan annabawan Allah al'ulama'u su ne malamai kamar yadda muka faɗa a baya idan aka ce malami shine wanda yake aiki da karatunsa duk inda ka samu Allah ya ambaci mai ilimi a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mai ilimi a cikin sunna to mai ilimin da yake aiki da karatunsa ne sai ka ji Allah ya ce wa ladina utul ilma wal imana innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama to wanda ke aiki da karatun da Allah ya bashi shine ake ce mishi malami fa khairun nasi ba'dahum mafiya alkhairin mutane bayan annabawan Allah al'ulama'u malamai wa shuhada'u da shahidai wasiddiquna da siddiƙai wal muklisuna da waɗanda suke aiki da ikilasi don neman yardan Allah wa sharrun nasi mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da malamai suka yi kamanceceniya da shahidai suka yi kamanceceniya da siddiƙai suka yi kamanceceniya da waɗanda suke aiki da ikilasi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum suna ruɗa mutane suna riya suna cikin waɗannan shahidai ko salihai ko malamai amma ba sa cikin su ai wannan mutumi da Allah ya tsere shi akan karatu ya tambaye shi na maka baiwa ta basira ni'ima na ni'imtar da kai ta gane karatu mai kai yace Allah na yi karatu ne Allah ya ce to amma kai ne domin ka samu ɗaukaka ka samu matsayi da wannan karatun ka kun ga ai duniya malam suka ce mishi domin ya ce abin da kake so a gaya maka kuma an gaya maka a duniya shi ma wannan ya yi infakin dukiyarsa domin taimaka ma addini dukkan gari da ko'ina ana maganan su wane su suke taimaka ma addini amma gashi an mishi fallasa ranar alkiyama cewa ba don Allah ba ya ce to bayan annabawa waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane su ne waɗanda suke malamansu ko shahidai waɗanda suka mutu akan ɗaga tafarkin Allah akan ciyar da addinin Allah gaba da kuma siddiƙai da kuma masu addini da ikilasi malam sai sake cewa wa sharrun nasi to mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka shiga rigar malanta rigar shahidai rigar siddiƙai rigar masu ayyuka domin Allah yuhimu annahu minhum wa laysa minhum wadda mutane suna ganin kamar shi ma na cikinsu su amma bai cikin su to waɗannan mutanen su suka fi kowa zama mafi sharrin mutane a wajen Allah kaga duka waɗannan asarai suna magana ne akan ka yi abu da ake neman yardan Allah da shi ba don Allah ba domin da ka siffanta da masu yin addini kai kuma manufarka ba addinin ba wafi sahihul bukari ya zo a cikin sahihul bukari min hadisi abi hurairata hadisin abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat inda huli akihi mazlamatun annabi ya ce duk wadda ya kasance a gunsa akwai kayan ɗan uwansa da ya mallaka ta hanyar zalunci in ji manzan Allah jama'a muna ji annabi ya ce man kanat inda huli akihi mazlamatun duk wadda yake da wani abu na zalunci a gunsa na hakkin ɗan uwansa fi malin annabi ya ce na dukiyarsa ce au irdin annabi ya ce ko mutuncinsa ne faliya atihi annabi ya ce je same shi su warware kafin ya kwanta dama eh, mun karanta a karatunmu na ranar laraba cewa annabi ya gaya ma al'ummarsa duk abinda mutum ya je da shi filin alkiyama annabi ya ce zan dafa maka sai iya inda karfi na ya kare annabi ya ce amma bana shiga maganan sata bana shiga maganan cutar jama'a in ji annabi annabi ya ce duk abin da ka je zan dafa maka sai iya inda abun ya gagare ni annabi ya ce amma duk wanda na samu rikicinsa a filin kiyama akwai maganar sata ko kuma zalintan bayin Allah annabi ya ce ba zan shiga maganar ka ba Allahu akbar annabi ya ce bari shiga maganar ka ba har yayi to gaciya yace karfa in gamu da waninku da raƙumar sata tana mishi ihu a kansa karfa na gamu da waninku da saniyar sata tana mishi ihu a kansa karfa na gamu da waninku da akuyar sata tana mishi ihu a kansa annabi ya ce wanda ya je filin alkiyama da kayan sata allura ko abin da ya yi ƙasa da allura annabi ya ce ba zan shiga cikin maganarsa ba don ba na shiga maganar sata in ji manzan Allah annabi ya ce kawai in akwai wani abu tsakaninka da wani ka je ku warware kafin ka kwanta dama annabi ya ce in ba ku warware ba za ta ɓaci maka bayan ka mutu annabi ya ce man kanat inda huli kihi mazlamatun duk wadda yake da wani kayan zalunci na dan uwansa a gunshi fi malin annabi yace na dukiyar dan uwansa au irdin ko mutuncin dan uwansa falyatihi annabi yace je ya same shi su warware falyastahillaha minhu ya je ya nemi warware wannan matsalan a wajensa wani ka yafe min ka mini afuwa ina neman alfarma abin nan da na yi ba daidai ba ne zai iya hana ni kwanciyar kabari idan ya ba zai yafe ba ka ce ka bi ni bashi ka bar shi wasiya ka gaya ma 'ya'yanka ka gaya wa matanka ka gaya musu ko bayan rayuwa na wane yana bina bashin kaza ba sai ka gaya musu cewa ka zalunce shi bane amma a mayar mishi da kayansa idan kana da ikon ka mayar ka mayar mishi karka jinkirta wallahi billahi za ka biya za ka biya alhaji idan biron mutum ya faɗi a saka ka ɗauka ka amfani da shi baka bi ka'idan shari'a ba billahi lazi za ka biya shi biron sa ranar alkiyama tsintuwa idan tsintuwa kai, sai baka bi ka'idar da shari'a ta ce ba ka yi amfani da abin tsintuwan wallahi za ka biya ranar alkiyama bare abin da ka je ka shiryo dabara kafin ka cuce shi za ka biya za ka biya annabi a hadisi ya ce idan ka taba ganin rago da idonka ya tunkuɗi tinkiyar da ba ta da ƙaho annabi ya ce a ka za a rama matinkiyar balle mutum da mutum annabi ya ce rago da ya tunkuɗi tunkiya annabi ya ce ba za a bar filin iyama ba sai an rama mata tunkurinta malam bare tunkurin da kama matarka hmm. da a rama mata annabi ya ce ƙwabla an yi ukas kafin a riƙe shi akan wannan kayan zalincin ranar alkiyama walaisa hu dinarun wala dirham annabi ya ce kuma ba shi da dinare ba da dirhami ma'ana kar a je a ritsa ka a wajen da ba ka da kuɗin biyan abin da kai zalincin fa in kanat lahu hasanatun annabi ya ce idan ya kasance gare shi kyawawan ayyuka ma'ana wanda yayi zalunci yana da kyawawan ayyuka ukiza min hasanatihi sai a dinga ɗiba daga kyawawan ayyukan da yayi fa u'tiyaha hadha sai a dinga ba da shi ma wannan da ya zalunta wa illa idan ba a samu ba ukiza min sayi'ati hadha sai a ɗebo daga miyagun ayyukan wannan fa hat alaihi sai a ɗora mishi sun matsuri hafin nar sannan a kaɗa shi a kai shi wuta wannan shine kisasi da za a yi a filin alkiyama amma za ka biya za ka biya ne ake ce mishi algabnu algabnu da hausa shine dukan hanci akwai sura su kutum da guda a qur'ani ana ce mata suratu tagabun to wannan algabnu shine a je a maka cinikin walawala a daki hancinka idan aka cuce ka a ciniki hausa ba suna can an da ka ba to a kiyama akwai wannan cinikin mutum ne ka cuce shi naira ɗari biyar idan aka je biyansa sai ka ga ramadanan ka na shekara guda ta kare. ba a gama biyan ɗari biyar ba kaga ka san ka ci ɗari biyar mai tsada Allah ya ce yau mai yajma'ukum li mil jam'i zalika yawmut takabun Allah ta rana ce da za a yi dukan hanci lokacin da ka cuce shi abin da ka cuce shi ba zai iya saya maka hula ba na rantse da Allah sai kaga an salwantar da sallolinka na watanni ana biyan wannan abin da ba zai saya maka hulan ba wai da ka kayi zalunci mai tsada to annabi ya ce kowa ya biya kafin a je a gamu a filin iyama, ranar da babu dirhami annabi ya ce babu dinari amma da ka biya da ka biya in ka biya yanzu ka biya ma kanka in ma baka biya ba tun da ka yadda da a mutu wallahi da ka biya wallahi da ka biya wallahi da ka biya ba wani abu da zaka yi na zalunci wai ta sha babu wannan Allah da kansa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi Allah na shine Allahnka Allahnka shine Allahn tinkiyarka kishiya da kishiya duk yadda baki son kishiyarki da ke da kishiyar Allah ku daya babu yadda za a yi ka cuci wani Allah ya bari don ya haramta ma kansa zalunci to idan ka cuce ni tunda ni ba ni da kowa sai shi shi ma wannan abokin mu'amalan kan bayi da kowa sai shi to idan ka cuce ni ya bari to ai kamar an zalunce ni tunda dama shi ne mai saka ni saboda ka zai fitar ma kowa da hakkinsa yace latu tu'addunnal huquqa yawmal ila yau yawmal qiyama annabi yace za ku mayar da hakoki wa masu su ranar kiyama da ka mayar da ka mayar annabi ya bada shawara kama kanka kiyamul laili ka mayar za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar Allah ya samu dace wa fi sahihi ya zo a cikin bukari min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace man akhadha shibran min al ardi annabi yace duk wanda yace ɗani ɗaya na ƙasa bigairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba inda ya cin ba na shi bane kusifa bihi yawmal qiyamati ila sab'i arabin annabi ya ce za a kispe wannan wajen da ya cin da shi har zuwa ƙasa ta bakwai a ranar alkiyama shibiri ɗaya eh, yana ɗaya daga cikin abunda. idan mutanenmu halakarsu za ta tabbata akan wani abu na rayuwar duniya to mafi yawansu halakar su za ta tabbata a kansu ne ta hanyar amfani da filin da ba nasu ba wannan abin ya zama fitina wallahi idan mutum yana wani abu kai sai ka ɗauka kamar bai yarda musulunci addini ba ne ka je ka duba bukari babu yayi a cikin sahihul bukari babu ismi man zalama shay'an min al-ardi yace ga babi wadda ya ci wani abu wani abu ko tsayin yatsa ne na ƙasa wallahi a cikin babin ya kawo hadisin abu salama ibn abdurrahman suna rikicin fili da waɗansu mutane filinsa ne mutanen suka zo suka shiga rannan na aisha ya zo gaishe ta ta ce mishi ina za ka je ya ce wallahi muna wani maganar fili ne sai fuskar na aisha canza ta ce rikicin fili ya ce mata e ta ce mishi ya aba salama ijtalibil arda ta ce mishi ka fita harkar rikicin fili filinsa ne hadisin bukari ya fidda shi ya aba salama ta ce mishi ya abu salma ijtanibil arda ka fita harkar rikicin kasa ka fita harkar rikicin kasa faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tace ni annabi ya gaya mini sallallahu alaihi wa sallam man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i ardin tace annabi ya gaya mini duk wanda ya ci dani daya shine shibri daga babban yatsa zuwa ƙarshen manuniya wanda bai wuce 6 inch ba bai wuce tsayin rabin rula ba ta ce annabi ya ce mini duk wanda yayi amfani da fili na zalunci shibiri ɗaya za a naɗe mishi abinda ya cin tun daga ƙasa ta bakwai a ɗora mishi a ranar alkiyama duk abin da mutum zai ɗauka a filin alkiyama alhaji in ba shirka da Allah ba ne, ba abin da za ka ɗauka mafi nauyi kamar fili da kaci hadisi annabi ya ce la'anallahu man gayyara manarar ardi hadisin abu da annabi ya ce man za shibran min tariqil muslimin wadda ya ci shibiri ɗani ɗaya akan hanyar musulmi to yanzu ka bi kowane layi mutum zai gina gidansa ga iya bakin bicop dinsa sai ya sake sayan blok sai ya kewaye gaban gidansa inda ya kewaye filin jama'a billahi lazi la ilaha illa wannan wajen da ka kewaye kake sa mota ko ake shanya abun ko ake wanki abun na rantse da Allah za a nade maka a dora maka a ranar alkiyama abin mamaki har waɗanda kake ganin kamar sun fahimci addini sai ka suna wannan abin fili malam in ba naka bane in ba naka bane gun baka saya ba karka ka yadda ka ko wajen ajiye tawul ɗinka a wajen ko hankacin kar kai wajen ajiyewa abu to yanzu gashi nan duk layin da ka bi idan ka jira ga bikot ɗin mutum iya abin da ke tsakanin katangar gidansa da bikop ɗinsa taku biyu sai ya zo gaban gidan sai ya sake shata wani waje sai ya sake kewayewa wallahi tallahi in ka yarda Allah ɗaya ne wallahi ka yarda da a ɗora maka wajen a ranar alkiyama ba filin ka bane haramun ne malam ga waɗannan hanyoyin mun da ka gani iya abin da a musulunci ya halatta ka yi shine ka yi wani abun da al'umma da ta amfana imma ka tona bohol imma ka tona rijiya imma ka shuka wata bishiya imma ka yi wani dakali amma duk abin da da ka yi in dai kai kaɗai da ka amfana ko da kai da iyalanka motar ka da ka sa abun wallahi sai ka biya wajen ranar alkiyama in dai kake banci wajen malam to ka duba don Allah yadda ka duba duk anguwan da ka shiga duk anguwan da ka shiga wani saboda yana da mutanensa a lan wani saboda yana da ubangida a murhu wani saboda yana da kaza sai ya zo ya sayi blok sai kewaye inda yake so a gaban gidansa na rantse da Allah abin da ka kewaye idan shibiri ne sai ka yi nadama saranan alkiyama sai ka gwammaci da gidankan ma ka bar shi ma hanya ne da ya fi maka alkhairi amin eh, mutane kamar ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba kamar ba su yadda za a yi tashin alkiyama idan wannan yayi wannan yayi in wannan yayi wannan yayi wajen ka saya ne da kake waye shi ka saya ne ka saya ne da kake waye shi kai ba musulmi bane baka da addini ne kai baka da annabi ne baka da tsari ne hadisi annabi ya ce wanda ya ci hanyar musulmai ɗani kuma kaga wannan ƙari ƙarin da ake a gaban gidan gwanda ma ka ci filin wani domin in ka ci filin wani rikicin da kai da shi ne ranar kiyama wallahi in ka ci hanyar anguwa kowa za ku yi rikici da shi ranar kiyama laifi ne amma sai kaga akwai space akan hanyar yadda ba ko ina ake bi ba turan za ka iya tona rijiya sadakatu jariya ka iya bohol sadar duk abin da za ka yi wadda duka al'umma da a amfana matukar ba zai tare hanya ba ya halatta amma haramun ne ka yi wani abu kai kadai da za ka amfana mutane ba su son gaskiya to yana da gashi kun karanta a cikin hadisi ko ka rushe shi ne a ciki in Allah ya hore maka ka sayi fili ka gina abin da kake so in kana so kai abin da kake so ka rage filin ka kai abin da kake so amma kar ka shiga kan hanya ko filin wani za a maka kisasi a kai ranar da ka kwanta dama wannan kasan ba za ka iya daukanta ba Naɗewa ake yi Allah a Qur'ani cewa yi qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu bage qalu ya hasaratana ala ma farratna fiha wa hum ya'miluna awzarahum ala zuhurihim wallahi tallahi idan akuya kasata a baya da ka ɗauke ta kowa zai ganka da akuyar Allah ya ya hamiluna auzarakum ala zuhurihim kowa zai dauki abin da yayi na laifi a bayansa ku ji gaban ayar sai Allah ya ce ala ku saurara ku ji sa'a ma yazirun Allah ya ce tir da wannan kaya da ka dauka makan karanan kiyama me abin zai maka in kana so kai gareji ka huda dakin gidanka mana ka sa motar ka ciki finish halal dinka halal dinka ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace annabi ya ce man aka za shibran minal ardi duk wanda ya ci dani daya a bayan kasa bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba kusifa bihi yau qiyama Allah zai sa a kispe shi da wannan wajen ila sab'i aradin har zuwa ƙasa ta bakwai kafin a naɗe kuma a ɗora mishi ya je ya tsaya da shi a filin alkiyama Allah ya tsare ni wa fi sahihaini ya zo a cikin bukari da muslim anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam anhu daga abdullah daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace narukum hadhihi annabi yace wutar ku wannan da kuke kunnawa ku yi girki da ita ina kowa ya santa annabi yace narukum hadhihi wannan wutan ku da kuke kunnawa ku yi girki da ita allati yuqidu banu adam wadda ɗan adam ke kunnawa ya yi amfani da ita juz'un min na juz'an min nari jahannam kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama bukari da muslim suka fi da hadisi wannan wutar da muke kunnawa muyi girki da ita annabi ya ce kaso ɗaya ne a cikin kasu kashi saba'in na wutar jahannama wato inda za a tara ƙunar wutan jahannama wannan kashi ɗaya ne daga cikin saba'in akwai sauran sittin da tara da aka rage an bar shi sai ranar kiyama a yi plus wannan ya zama saba'in da shi za a azabtar da duk wanda za a mai azaba a wuta annabi ya ce narukum hadihi wutar ku wannan allati yuqidu banu adam wadda 'ya'yan adamu suke kunna ta juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam kai kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama kalu sabai sai suka ce wallahi in kanat lakafiya ai wallahi manzon Allah ko ta duniyar ne ta ishi kowa riga da wando gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne suka ce inda ta duniyar nan ita ce za a yi azaba da ita a kiyama ita ma ta isa kala sai ya ce fa innaha fuddilat alaiha an fifita wutar lahira akan wannan wutan bitis atin wa sittina juz'an da kashi sittin da tara kulluhunna mislu harriha kuma duka sittin da taran kowace zafinta kamar wannan ne to da a haɗa zafin sun waje ɗaya a azabtar da mutum shi me yasa ba za ka guji abin wuta ba me yasa ba za ka guji abin wuta ba Allah ya samu dace wafil musnad ya zo a cikin musnad na al-Imam Ahmad an mu'adhin qala daga mu'adh bin Jabal yace awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini wasiya faƙala annabi ya ce mini la tushrik billahi shay'an kar ka sake ka yi shirka da Allah wa in qutilta auhun rikita, ko da za a kashe ka ne ko da za a ƙona ka da ranka ce ka guji shirka da Allah kar matsala ta rayuwa ta sa wata ranka je wajen wani boka annabi ya ce ko da masifar za ta sa ka kama da gobara ne ko musifar za ta sa a far maka a kashe ka ne ya ce karka je kai shirka da Allah karka yi shirka da Allah ka san wani yakan zauna lafiya a addini amma ran da jarraba ta zo ta jinya ko wani abu to a ranar kuma zai barin addinin karka yadda ka nemi Allah sauki akan abin da ya same ka ka nemi afuwa da rangwame a gun Allah ka yawaita tuba da istighfari ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah duk abin da ya same ka wallahi ba mai daga maka idan ba Allah ba wanda ya san Allah ne ya san haka wa in yamsaska lahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa Allah ya ce idan na saukar maka da matsala ba wanda ya isa ya daga matsalan Allah ya ce sai in na daga wannan yasa kake ganin shugaban kasa ke kwantawa ya jinya kowa na gani akwai consultant sun fi dubu suna gani zai mutu ‘ya'ya suna gani babansu zai mutu likita yana gani matarsa za ta mutu yana gani mahaifiyarsa za ta mutu shine Allah ke ma dan adam gori yace fa laula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun Allah yace ya ga babanku rai ya zo makoshi kuna ganin alaman zai bar duniya Allah ce ba matakin da na ku dauka Allah ce gashi kuna ganin babanku ne gashi kana ganin mahaifiyarka ne Allah ce gashi nishin da take yi kana ganin alamar za ta mutu ne Allah ce ba abun da za ka iya yi me za ka iya yi duk hauka ne wallahi shi yasa mafi alkhairin karatu a karantar da mutum waye Allah a karantar da mutum waye Allah ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi yana daga cikin abin da annabi ke ma Allah kirari Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata ta Allah kai kadai ne in ka bayar ba wanda ya isa ya hana in ka hana ba wanda ya isa ya bayar wallahi kai da Allah kai yake kai da Allah kai yake saboda kai ce ko za a kona ka ko za a kashe ka karka yadda ka yi shirka da Allah babu laifi mafi muni da za ka yi ka yi asara wallahi kamar kama Allah ya tarayya babu babu laifi mafi muni da za ka yi kamar tarayya ma Allah annabi ya ce mishi karka yi shirka da Allah karka yadda ka yi tarayya ma Allah ka yi tahammulin duk abin da ya shafe ka a cikin rayuwa wallahi malam duk fassaran da kama rayuwa duk fassarar da kama rayuwa in ya saba da karatu wallahi cikin gizo ne duk wanda kake ganin zai bayar din mai gidanka ka yi wallahi wallahi duk hayaniya ne shine Allah ce wa huwa imu wala yut'am Allah ce mai gidan ka loma Allah ce sai na bashi ci wallahi ba komi tun kan mai gidanka ya zo ana komai ana shiga mota ana gina gidan sama ana aure ana aihuwa ana saka shadda tun yana firamare kuma don bayi nan ba abin da za a fasa don bayi nan ba abin da za a fasa amma ka yadda Allah ke gudanar da wannan wannan fa shine dalilin da ya sa Allah ya sarrafa rayuwar mutane na hannu kasam na bainakum ta fil hayatar duniya, idan ka sayi motar ka kai ma'aikacin gwamnati ne wani dan kasuwa ne sai sai sai mota wani manomi ne sai sai mota wani bafulatani ne yana da rokoki wai don Allah ya gaya maka ba aikin ka ke bada mota ba wani aikin kan ma bai iya ba kuma yana da motar wannan na kai ma ba aikin kan ne ba da motar ba wannan madaran aka shayar da sahabbai za ka ga mutum bayi da gyaton da zai rufe jikinsa amma na rantse da Allah ya yadda da Allah ya gaskata Allah bayi jin komai a ransa haka suka rayu da izza haka suka rayu da izza la tushrik billahi shay'an yace karka yi shirka da Allah wa in qutilta aw hurrikta sai yace wala walidai ka. karka kuskura ka saɓi uwa da ubanka karka saɓa mu iyayenka kun ji ya ce annabi ne ya mun wasiya hadisin ya inganta ingantaccen hadisi ne ya ce annabi ya mun wasiya kar in shirka da Allah na biyu ya ce wala ta uƙanna walidaika kar kuma ka yadda ka saba wa mahaifiyarka ko mahaifinka wa in amaraka an takruja min ahalika wa malika ko sun maka umarni ne ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka annabi ya ce kar ka fasa musu ka fita daga cikin su eh. da uba malam su fa in dai ana taɗi wani abu ya sha gabansu, su to Allah ne manzon Allah ne amma in ka ɗauke Allah da ya halicce ka annabin da ya zo maka da wahayi na rantsi da Allah ba wanda yake gaban uwa ko uba ba wanda yake gaba gare su annabi ya ce karka yadda ka saba wa mahaifinka karka yadda ka saba wa mahaifiyarka annabi ya ce ko da sun maka umarni ne ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka wai misali mana inda a ce kana harkar kasuwanci a gombe kana da manyan shaguna a gombe kana da motoci da ake maka safa-safa da su a gombe kana da rokoki da kake harkan kasuwancinka a gombe mahaifiyarka sai ta kira ka ta ce maka daga yau ba na so ka sake taka kafanka a gombe kuma ba ni so ka sake hulɗa da kowa a gombe billahi lafi yaron da yake kula da dukiyar ya bai halatta ka buga mishi ba dukiyar kan tasha tasha hadisin ingantaccen hadisi idan ta ce karka sake taka gani karka sake hulɗa da kowa yaron da yake zaune a shagon kan wallahi waya bai halatta ka buga mishi ba Randa suka biyo ka da dukiyar suka kawo maka kuma sai ka nemi izininta ka ce inda kika ce kar na je ban sake zuwa ba kuma ban yi hulɗa da kowa ba amma sun ɗauko dukiya ta sun kamun kin yadda in karɓa in ta ce kar karɓa bai halatta ka karɓa ba uwa maran ta wuce lissafin kowa uwa ta wuce lissafin kowa in ta ce ka fita a dukiyar annabi ya ce ka fita a dukiyar hadisi ne annabi ya ce anta wa maluka li abika yadda babanka rigarsa take rigarsa ne annabi ya ce kai ma kayansa ne wani ne ya zo ya ajiye dukiyarsa babansa ya zo ya ɗauka ya kai ƙarafin annabi annabi ya ce a yadda ka san kai kayansa ne haka kudin ka makansa ne in kai fakin din motan ka baban ka ya siyar tasha ba komai a kiyama eh annabi ya ce mishi da kai da babanka da kai da dukiyarka mallakar babanka ne karkashin wa Allah lil insani illa ma sa'a annabi ya ce ma sa'ayin ubansa ne yadda babanka ke da gona gonarsa ce kai ma kayansa ne to abinda kake da shi ma nashi abdullahi dan umar yayi aure amarya an kawo ta yana ɗokin angwanci washe gari da safe sai ta je da umar da umar ya ganta bayan sun gaisa ta tafi sai kira abdullahi ya ce mishi wannan ita ce matarka ya ce kai ka sake ta ya ce baba amaryar ya ce eh annabi na raye sai ta shi kawai ta wajen manzan Allah ya ce amaryata da aka ɗauro mun aure a kawo ta je baba na ce in sake ta annabi ce ka sake ta ne ma'anan in ya ce ka fita daga cikin iyalan ka fita daga cikin su malam iyaye duk yadda za a maka lissafin iyaye wallahi sun haura waje shi yasa babu yadda za a yi mutum rayuwarsa ta yi daɗi ta yi daɗi matukar ya walakanta iyayensa matukar ya walakanta iyayensa wallahi tallahi ba zai zauna lafiya a rayuwa rayuwarsa ba za ta yi haske ba in ofis yake da shi ofis din ba zai yi haske ba in kasuwa ce kasuwa ba za ta yi haske ba in mu'amala ce mu'amalar ba za ta mishi kyau ba saboda girman hakkin iyaye a kansa annabi ya ce wasiya mu'az ya ce wasiya annabi mu ya ce mun kuma uwa da uba kar ka saba musu ko da da su ce ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka annabi ya ce ka fita ka bar su ka je ka zauna da iyayenka babu wani matsayi da mutum zai kai hakkin iyaye faɗi babu babu wani matsayi da mutum zai kai hakkin iyaye su ya bai faɗi a kansa ba ku ga annabi su ba lokacin da ya ce a taho da babansa da mamansa daga can gari lokacin da suka shigo misira Allah ce wa rafa a abawaihi alal arshi sai ce baba ni minista ne hau kujeran kadana ya koma kasa ya zauna minista kai minista ne wa mutane amma agun babanka kai ɗa ne agun mamanka kai ɗansu ne malam iyaye balle uwa ita fa uwa ita ce uwa ita ce wadda duk duniya duk gangancin mutum bai isa ya ce a haɗa kai da ita a cuce ka ba za a iya haɗa kai da matarka a cuce ka yayanka zai iya shiryo maka damfara ko ba zai shiryo maka ba kanin ka zai shiryo maka damfara amma uwar ka ba za ta shirya maka damfara ba ita ce duk duniya ko mahaukaciya ce tana duka ta san yadda take kula da ɗanta ko mahaukaciya ce ta sai da take kula da kanta malam kwanan baya akwai wani shari'a da muka yi wani bawan Allah ne mahaifiyarsa da mamarsa ba sa shi da mahaifiyarsa da matarsa ba sa shi uwar ta tsani matarsa abin ya kai ya kawo hankalinsa sai ya tashi ya rasa inda zai sa ransa sai zo ya sami mu yace yana so wannan abin da yake faruwa a gidansa don Allah a shiga shi dai matarsa sun zauna sun tattauna duk abin da ya kamata amma mahaifiyar shi bai san ya same ta ba don Allah mu sami lokaci a je a zauna da ita in ma nasiha ne a yi mata ya matsa sai muka je muka same ta muka nuna mata duk abin da ya kamata mu nuna mata hajiya yadda ɗanki kike da hakki a kansa in bai baki ba Allah zai tambaye shi Allah shi ma akwai hakkokinsa da ya rubuta a kai matarsa tana da hakki a kansa duk dai muka gabatar mata da komai amma saboda Allah menene gaskiyar abin da yarinyar nan take yi wadda baki jin daɗi domin a san yadda za a gyara mata a nuna mata yadda ya kamata dattijiyan sai ta fashe da kuka wallahi tallahi sai ta ce mana malam yarinyar nan ba ta da kirki duk abin da wane ya kawo sai ta bata ko tumatir ne abun fadan tana fadan ne don ana cutansa kayansa ake sanadiyar fadan duk kwamfulan ɗinta matar tana bata dukiyarsa ne to banda uwa waje maka wannan fadan shi kuma ya kawo ƙara ne a raba da matar ita kuma fadan da take yi da matan ma don matan tana bata mai dukiyarsa ne wala duk ƙaran akan sani. ta ce nan za a zo a yi abinci a zubar a gidan nan na gaya mata za a zo a yi tumatir a yi kaza yaron nan idan ya fita ba yi dawowa sai dare duk abin da ya kawo a gidan nan kaza kaza kaza kaza kaza sai muka binci ita uwar faɗan mata take a kansa take yi to banda uwa waye zai maka wannan banda uwa waye zai maka wannan babu malam ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tuna tausayin uwa duk girmanka in uwar uwarka tana rayu za ka ba da labarin uwa inda a taɗi za ta ji a kunnanta ka ce mata yau na tashi gidana ko kamu babu in sha Allahu kafin yamma ta aiko maka da wani abu eh ita ba ta kallon kai mai gida ne ita kallo kawai take kai ɗanta ne kai ɗanta ne kai ɗanta ne to wannan matan ya za a yi ka walakanta ta ya za a yi ka walakanta ta eh ka ji mutum yana cewa ai wallahi ai tana da rikici ne malam duk rikicin da uwar da ta haife ka take da shi idan an hada rikicin da ka mata nata bai kai ɗayan naka ba duk rikicin mamarka duk yadda kake ganinta idan aka ce a tara rikicinta da ta maka kai kuma a tara rikicinka da ka mata wallahi rikicin da ta maka bai yi ɗayan ukun rikicin da kai ka mata ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba wakilin mana wakilin malam malam bakar mamud gumi ce idan ka sayi mota ka ba wa mamanka ta shiga ka ɗauki direba ka ajiye inda za a yi lissafin iya motar ka da mamanka ta shiga a zo a lissafa kai kuma iya yawan goyonka da ta yi sai an samu yawon da ta yi da kai a bayanta ya fi yawan shiga motan da ka saya mata da ta yi ita fa uwa ko a gida take a bayanta kake mahaifiyarka ko a mota take kai akan cinyanta kake ba ta ajiye ka akan siddi yadda muke karatun nan yanzu wani yaƙi ya sha nono yaƙi tana goye da shi a tsakar gida bata isa ta zauna ta ci abinci ba sai ta ga ɗanta ya daidaita wai wannan matan a ce wai za ka lallaɓo ka shiryo da bara ka cuce ta to ya aiko makwabcinka ne bara kai albarka ba bare uwa wallahi ko makwabci ne ya rike maka wannan alkawari ka cuce shi na rantse da Allah baraka ga hasken rayuwa ba balle uwa e uwa kenan malam annabi ya ce kar ka saba musu eh. hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha Allah ce ta dauke ka a ciki cikin kunci cikin kunci wata matar malam in tana da juna biyu wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida hankalin ta yake kwanta saboda kai wani abin da ta saba take ci ta daina ci wani abin da ba ta ci ta fara ci malam wata in tana da ciki alli take ci kamar dabba wannan matan a ce albashinka ya kai dubu goma sha biyar a wata madaran dubu ɗaya da zaka saya ka bata ya gare ka kuma ka ce kana so a maka addu'a ai in duk malamin duniya aka rasu suka maka addu'a labara ga haske ba hmm. eh, mutum yana da wadata sai ce a dan mata kununta a bata ita uwa in tana da madara wallahi ba za ta baka kunu ba in kaga uwa ta ba ma ɗanta kunu kunu kawai take da shi wallahi malam in tana da hanyar ta baka madara ba za ta baka kunu ba in tana da hanyar ta baka madara uwarka ba za ta baka kunu ka sha ba duk abin da kaga uwa ta ba ma ɗa iya kure manejin ta kenan kai ne za ka ɗauki matarka a mota ka ɗauki kowa abokanka a mota amma uwarka ita kuma ta taka da kafa haka ne malam gashi nan muna gani mutum za ka samu ya zo ya gina gida ya yi flat falonsa da ac ɗakinsa da ac ɗakin matarsa da ac falonsa da silin garejin motarsa da silin sai ka samu ya bar uwarsa a gidan gado inda can suka zauna da ubansa sai da yamma a dinga zuwa mata tuwo a kula ana kai mata wallahi ita kuma inda ita ce take da wannan gidan kyauta za ta baka wallahi ko ba haka bane inda ita ce ta mallaki wannan gidan kyauta za ta kira ka ta baka gidan ko ba za ta bayar ba malam malam duk wanda ya taba mahaifiyarsa ba zauna lafiya ba duk wanda ya taba mahaifiyarsa ba zauna lafiya ba mun karanta a satin nan a tafsirin suratul lukman ko da anniya ce in ka taba ta ba ka zauna lafiya ba kaga mutum in zai sai sutura ma mahaifiyarsa sai je ya siyo loko-loko wai yana bakin cikin ya sayi zanin dubu ashirin ya ba mamansa saboda mai saboda ta tsufa ita kuma lokacin da take saya maka na yayi take saya kuma a lokacin tana da yakinin duk kayan da ta sama ba za ka wuce awa guda ba kai kashi a cikin ba ita bai dame ta ba za ta iya haɗa kuɗinta ba ta sai ba takalmi ta sai na dubu biyu ta samu ka ita kawai saboda shi ake yayi babu ruwanta da me zai samu takalmi kai ne kake bakin cikin ka sa mata kafin a ɗakinta kai ne kake bakin cikin ka sa mata AC a ɗakinta kake bakin cikin ka sai kujeru ka saya mata don kaga ta tsuba rigan ma galibi sai a mata buba eh a bata ta saka eh Allah ya samu dace annabi ya ce wala ta'uqanna walidayka kar ka yadda ka saɗi mahaifanka wa in Amara ka an takrut min ahalika wa malika ko da sun maka umarni ka fice daga cikin iyalanka ka fice daga cikin dukiyarka waɗannan ababa guda biyu su ne abin da suka fi komai tsada a gun ɗan adam shi yasa annabi ya buga misali da su dama sai ce Allah sai ce almalu wal banuna innama amwalukum wa auladukum in dai za a buga misali da me yadda mu mutum sai a buga misali da dukiya ko 'ya'yansa to annabi sai ce umurnin mahaifiyarka da mahaifinka ya fi dukiyar ya fi 'ya'yan ya fi dukiyar ya fi ƴaƴan wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan annabi ya ce kuma karka saki ka bar sallar farilla da gangan ka bar sallar farilla da gangan a ah, to malam annabi da aka ce ya ce idan iyalanka da dukiyarka mamanka ta ce ka fita harkan su ka fita to ina kuma ta ce ka fita harkan aboki kun gane misali to ina kuma in aboki ne ta ce ka fita harkansa ina in kawa ce mamarki ta ce ki fita harkanta kun gane misalin yan uwa shi yasa yana daga cikin ahadin iyaye ahadin iyaye wani mutum ya zo ya tambayi annabi ya ce ya rasulullah ya ce iyaye na sun rasu na kyautata musu iyakar kyautatawa na bi su sau da kafa Allah ya raba mu lafiya yanzu akwai wani sauran hakkinsu a kaina hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un ma bihi ba'da mautihima akwai abin da ya rage na hakkinsu a kaina bayan sun mutu annabi ya ce na akwai annabi ya ce addu'a kuma akwai musu addu'a Allah ka haskaka musu kabarinsu Allah ka nawwara musu Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza wal istighfaru lahuma da kuma nema musu gafara addu'a lahuma nema addu'ar rahama istighfari roƙon Allah ya gafarta musu abin da suka yi annabi sai ya ce wa infadu ahadihima da zartas da wasiyarsu mahaifinka in ya taba maka doka ko ya mutu wasiyar tana nan akan ka ko ya mutu wasiyar tana nan akan ka idan mahaifinka ya ce maka wani ba ni so ba so ka dinga zuwa filin kwallo idan ya mutu ka je ka warware zimmar da take tsakaninka da babanka wasiya da babanka ya taba maka wasiya da babanka ya taba maka sannan kuma wasiyar iyaye kuma har girma har mutuwa shi ake maimaitawa idan wani ya ce ka zo ka raka ni bakin stadium sai ka ce mama na ta hana ne kuma ta hana kan ne tun kana yaro tun kana firamare ta ce maka ban yadda ka je ba to ko yau shekaran ka hamsin a duniya ran da wani ya ce kujera ka ce mishi mama na ta hana ni ko abin kunya ne yanzu ka ce maman ka ta hana ka ka zo ka raka ni kuka zaka ce mama na ta hana ni in dai mahaifiyarka ne ta hana ka ko mahaifinka ne ya hana ka ka je zaka tsallake titi sai ka ruga da gudu wani ya ka ce ai mama na tun ina yaro ta ce in zan tsallake kwalta in na tsallakewa da gudu ko abin kunya ne ko maman bata isa bane ta yaka malam ta fi wajen saboda mun tara bashin karatu ne akan mu ya mana yawa da mun ware wata rana mun zo mun yi magana akan kususiyar uwa kawai ita kadai abinda ita kadai ne take da wannan abun sun fi guda 25 wadda ita kadai ne duk duniya babu wadda zai rike maka wannan abun sai ita kadanta ita kadai ne duk duniya soyayyanta shi bai canzawa duk wadda kake tare da shi a duniya in masoyi ne zai iya zama makiyi in maki ne zai iya zama masoyi uwa ita kadanta ce soyayyanta na har abada ne bayi taba zama kiyayya to tana da abu ta ita uwa akan ɗanta wadda wannan ita kaɗai ne take ɓanta da shi banda ita duk duniya ba wadda yake da wannan matsayin akan ka sai uwa saboda haka kowa ya rike iyayensa da kyau da mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ko wannan taimako da ake nema ka saka naira goma naka sawa babanka goma ka saka naka naira ashirin sawa mahaifiyarka ashirin Allah ya samu dace wala tatrukan na salatar maktubatan muta'ammidatan muta'ammidan annabi yace kar ka yadda ka bar sallar farilla ko guda ɗaya ne da gangan haka kawai ka ƙi yin sallah yace annabi ya mun musiya duk yadda ta ritsa karka yadda ka bar wata sallah da gangan ta wuce ka shi yasa ko a yaƙi ba a yi afuwan yin sallah ba fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan duk wanda ya bar sallar farilla da gangan faqad bari'at minhu lahi to zimmar Allah ta baranta gare shi duk wani abu da ke tsakanin shi da Allah ya yanke duk wanda ya bar sallah ya yanke alaka da Allah babu wata zimma ta Allah a kansa kaga dole gayu ku ji tsoron Allah kuma kan ku kiyamun laili ya ce wala ta sharaban na kamran ya ce mishi kuma garka yadda ka sha giya fa innahu ra'asu kulli fahisha domin giya ita ce kan duwani wani alfasha a wata riwaya annabi ya ce ummul khaba'is uwar miyagun ayyuka duwani wani sabon Allah da ka gani a duniya shan giya yayi na kuda ya aifi abun annabi ya ce karkar ka sha giya rayuwa mafi asara rayuwar mashayin giya rayuwa mafi asara rayuwar mashayin giya haihuwa mafi asaran haihuwa ka haifi ɗan giya wadda zai sha abin da zai gusar mashi da hankalinsa ka san malam bayan ni'imar musulunci ba wata ni'ima da Allah ya ma mutum mafi tsada kamar hankali to sai ya je da kudinsa ya sayi abinda da zai gusar mishi da hankalinsa yana ɗaya daga cikin aikin hukuma dole duk abin da ke sama yi dole ta hana shi shi ne ma'anan la tabdila da khalqillahi wa iyaka wal ma'asiya annabi ce kuma na ja ka na gargade ka game da saba ma Allah fa innal ma'asiyata domin saba ma Allah tuhillu saktallahi tana saukar da fushin Allah akan bayi sabon Allah yana saukar da fushin Allah akan bayi idan mutane suna so su ɗaiɗaita su gayyara, to su kama sabon Allah duk wata al'umma da ka taba ji a duniya Allah ya walakanta ta ko ya halakar da ita to abinda ta yi ne sabon Allah sabon Allah shine asali na tozartan kowane bawa barin sabon Allah shi ne hanya na kubutar bawa daga kowane irin hukunci na azabtarwa daga Allah ya ce mishi to wa iyaka wa iyaka wal ma'asiya ya ce na gargade ka na gargade ka annabi ya ce ka kiyayi sabo fa innal masiya tuhillu saqtallahi domin sabon Allah na saukar da fushin Allah akan mutane Allah ya tsare mu to yan kwasai mu kwana anan sai wani sati idan Allah ya kai mu mu zo mu dora Allah ya albarkace mu na'am na'am eh, da ya zanto kuma duka sun mutu to akwai kuma wani wani wanda yake da haƙƙi ko kuma girma a ka kamar yadda za ka wa eh, gaske bi um, yar uwa uwa na mutuwa takan dawo kan kujeran uwa ne ta zauna kanwar uwa tana zama akan kujeran haka babba duk suna dawa kan wannan kujeran har a dawo babban wa ya zo ya zauna akan kujeran uba haka eh duk za ka ci gaba da kyautata musu a matsayin iyaye eh. su eh, ita ma uwa ce tana da hakkokinta nata amma in aka ce mahaifiyarka kan tara su to ta zama uwa original uwa saboda ka tana bukatun malam musulunci da ya ce makwabci ma da ba dangin iya ba na baba ake maganan kyautata mishi ake maganan shiga wata in ba a kyautata mishi ba balle uwa balle kuma babba balle kaka wasan kakan nan da ka gani laifi ne kaka uba ne in ka zagi kakan ka zagi uban ka ne in ka zagi kakar ka zagi uwar ka ne laifi ne ba ba wasa da ita uwar ka ce kyautata mata ita ma ake ka san wani har zagin kakar sai yake kuma ita ta aibi ubansa ba <laughs> Ah, Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, yan uwa sun turo takardu da dama na neman addu'a ba shi ko na neman addu'o'i daga cikin su akwai wanda yake neman addu'a kan cewa yana neman aikin soja ne yana fatan mali ya taya shi addu'a Allah ya sa ya dace ya samu Allah ya sa ya dace kuma Allah ya sa albarka a ciki sai kuma Allah ya sa ya kiyaye kafidodin Allah a ciki kuma ya samu rahmar Allah sanadiyarsa amin sai wannan shi ma yana roƙon addu'a ne ma iyayensa bayan haka kuma sai yake cewa ah, wai darussa ya kai yawa a sani amma idan mu dubi lokaci na musamman musamman dai abin da kowa take banta da shi mu karanta mutane kowa ita ce kaɗai za ta maka kaza kuma ka sake dubawa za ka tun duniya ba wanda zai tsaya wannan abu eh sai kowa ne assalamu alaikum alaikum malam wani lokaci za ka samu iyaye fahimtar su ya bambanta daga ƴaƴansu eh. saboda kauyanci ko saboda jahilci ko wani eh. abu Eh. sai wani cutar eh. wani kamar cutarwar ta addini ko kuma ta mu'amala yi to in ta addini ne ba a biyayya domin nan ba a daga dokar iyaye a na Allah Allah da manzo Allah suna su amma in na cutar wanka ne dole ku yi ta hannu sai ka kira mata kai ke mata nasiya ka ce wannan mahaifiya ta ce ta haifi da hakokinta a ba. kuma na san in mahaifiyar ki ne haka da ke hakuri da ita saboda ka dole mu yi ta shi kenan ta zo tana faɗa tana cewa ya kuri tana faɗa tana cewa ya kuri ta bin tana faɗa tana cewa ya kuri ta bin har a zauna tafiya amma dai babu dama a ba ta dama wai ka samu wai da ka da uwa wai suna sabani wai ka samu wai har ana ajiye su a musu shari'a wai da mamansa da matarsa wai a musu shari'a wani shaikin mai kaga wai mamana ne ba ta da gaskiya akwai kuma akwai wai mamansa ne ba ta da gaskiya kai ba kayanta ne dara bana ne ba a kan kayanta ne wani ne ta aiki kayanta ta goyi kayanta ta wanke mishi kashi ta mishi komai ita take daukan bula ta raka shi firamare ko islamiya yau kawai rana ta kin ganshi da motarsa kin aure shi wai kuma kar ta sa miki baki kun gani kamar ba abincin ka ne an zo ma a kwaro wani zai ce wai ba ku yi faɗa da shi a ne kuma wai sai a ce wai ba ka na gaskiya kun ta gani ita danta danta a yi faɗa da ita akan danta a yi faɗa da ita akan ɗanta ya za a yi rashin gaskiya akan ɗanta ɗanta da ta aiki kayanta ita ta aiki kayanta kuma ake ba ta da gaskiya akan ta a tana da gaskiya ta bar masa kanta in da yake miki ba ki ba masa kanta